Jami'an tsaro sun hana 'ya'yan jam'iyyar NNPP yin sallar neman nasara a Kano. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Nijar ya kai ziyararsa ta farko a ƙasar Mali. Kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da nasarar gwamna Inuwa ya haya. Farashin ɗanyen man fetur ya ƙara faɗuwa a kasuwannin duniya. A fagen wasanni kuma za ku ji cewa hari Maguire ya ƙarfi afuwar ɗan majalisar dokokin Ghana.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 tsakanin labaran kenan. Masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum. barkan mu da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku. A daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran duniyar Far'a TV na barka da dare. To sai ku gyara zama domin kallo da kuma sauraron cikakkun labaran tare da ni Muhammad. Jami'an 'yan sanda da na Civil Defense sun hana magoya bayan jam'iyyar NNPP da suka taru a filin Mahaha da ke Kano don yin sallar neman nasara ga gwamnan Kano, Abba Kabir Yusuf. Aminu ya ta rawaito cewa an fuskanci hatsaniya jim kaɗan da kammala irin wannan addu'ar a ranar Laraba, inda mutane suka yi taho mu gama da 'yan sanda. Dubban mutanen dai sun fantsama kan titunan Kano suna neman kotun ɗaukaka ƙara. ta yi wa Abba adalci bayan kundin shari'ar da ta fitar ya nuna bayanai masu cin karo da juna, inda a wani shafin ya nuna shi ma ya yi nasara a shari'ar. To sai dai lokacin da mutanen suka sake taruwa a filin na mahaha da ke kofar na'isa sun ci karo da jami'an na NSCDC waɗanda suka hana su shiga filin. An dai tsara yin sallar ne da misalin karfe goma na safe, amma sai aka bige da yin kallon kallo tsakaninsu da jami'an tsaron. kuma har zuwa lokacin hada wannan rahoton ba a bar su sun yi sallar ba. Mutanen dai sun yi cirko-cirko a kusa da filin, yayin da su kuma jami'an tsaron suka yi wa filin kawanya suka hana a shiga ciki. Shugaban gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar, Janar Abdurrahmani Ciyani, ya kai ziyararsa ta farko zuwa Mali. Ciyani dai ya kai ziyarar ce domin ganawa da takwararsa na kasar Kanal Asim Goita. zai shafe sa'o'i kaɗan a Bamako a ziyarar aiki da kuma ƙulla abota da ya kai ƙasar. Makwabtan Nijar ɗin da suka haɗa da Mali da Burkina Faso, wadda sojoji ke jagoranta bayan ƙwace mulki a shekara 2020 da kuma shekara 2022, sun yi alƙawarin goyon bayan sojojin na Nijar. A watan Satumba ƙasashen uku na yankin Sahel suka sanya hannu kan wata yarjejeniya ta kare iyakokin juna idan aka yi yunkurin far musu. Kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da nasarar gwamna Muhammad Inuwa Yahaya a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar Gombe. Kotun mai alkalai uku dukkansu sun amince cewa jam'iyyar PDP da kuma ADC sun kasa tabbatar da zargin da suke yi na aikata ba daidai ba a zaɓen. Mai shari'ar Oji Abaduwa wanda ya jagoranci tawagar alkalan da suka yanke hukuncin sun amince da hukuncin da kotun sauraron korafin zaben gwamnan ta yanke wadda kuma ta kori karar ɗan takarar jam'iyyar PDP Jibrin Barde. Farashin ɗanyen man fetur ya ƙara faɗuwa a kasuwannin duniya a ranar Alhamis bayan wani zama da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur wato OPEC ta yi. Dukkanin manyan kwangilolin ɗanyen man fetur sun gudana a tsanake. bayan labarin cewa za a ɗage taron da ake sa ran yi na OPEC, wadda ke ƙawance da manyan masana'antun da Saudiya da Rasha ke jagoranta zuwa talatin ga watan Nuwamba. Farashin ya ragu da kashi ɗaya a ranar Alhamis bayan da ya faɗi da kusan kashi biyar a lokaci guda a ranar Laraba bayan da aka samu labarin. Rahotannin sun ce an yanke wannan shawarar ne bayan da Angola da Najeriya suka ja da baya akan matakin da wasu suka ɗauka. inda Saudiya ta ce tana shirin tsawaita rage yawan ganga miliyan ɗaya a rana zuwa sabuwar shekara. Riyadh da Moscow sun gabatar da wani gagarumin rage a farkon wannan shekarar a wani yunkuri na inganta farashi waɗanda suka fuskanci matsin lamba sakamakon tattalin arzikin Amurka da Turai da kuma China da ke samun tuntuɓe. Yanzu kuma sai fagen wasanni. Dan wasan Manchester United Harry Maguire ya karfi afuwar da dan majalisar dokokin Ghana ya nema bayan shagube da ya yi masa a bara. Isaac Adongo ya janyo dariya a majalisa a bara lokacin da ya bayyana Maguire a matsayin babban barazana a tsaron bayan Manchester United. Dan majalisar adawar ya nemi afuwa a bainar jama'a a ranar Talata. Yana cewa a yanzu mai tsaron bayan ya dawo kan ganiyarsa yana kuma zura kwallaye wa ƙungiyarsa. Mr. Adongo dai ya kwatanta ayyukan ƙwazon Magwai da na mataimakin shugaban ƙasar Ghana Muhammadu Bawumia wanda yake ci gaba da suka kan yadda tattalin arzikin ƙasar ke ƙara taɓarɓarewa. Ghana dai ta ciyo bashin dala biliyan uku daga asusun ba da lamuni na duniya wato IMF bayan fuskantar hauhawar farashin kayayyaki mafi muni cikin shekaru goma haɗe da tarin basussuka. To duka-duka labaran kenan. a madadin editan da ya tace labaran ashir lawal na goma ruwan ɓaure da kuma jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad da ma ɗaukacin ma'aikatan tashar fara'a tv ni riƙayya muhammad ke cewa mu kwana lafiya